miladiya shida muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rangin sambo da ke cikin birnin Sakkwato domin ci gaba da karatun littafin irshadu salif ila ashrafil masalik littafi ne da ke bayani akan matsalar tsarki ibada da mu'amala akan mazhabar imamu malik imamu darul hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun nika wato fasulla ne da ke magana a kan sha'anin aure muna cikin fasalin da ke magana a kan rabon kwana tsakanin matan aure eh, za mu tashi mun yi karatu daya a cikin wannan fasalin eh, darasi na 76 za mu gabatar a yau inda mai littafi yake cewa wa yalhaqu bihi alwaladu nan mai littafin yana magana ne akan damar da aka ba shi majalanci ya yi azalo ga matarsa idan yana da manufan nan, to an ba wannan damar a lokacin da ya sadu da matarsa ya jima'i da ita a lokacin da maniyinsa zai kawo sai zagi a zakarinsa ya su da maniyi a ƙasa an ba shi damar yin wannan ga mata aure idan iya ce tare da neman izininta da shawartarta in ta ba da dama ita ma ta yarda to bismillah idan kuma ba ta yarda ba to damar da shari'a ta bashi an rasa sharaɗi daga cikin sharuɗa na rashin yarda mai ɗakin sa saboda haka bai da daban yin haka ne idan kuma bai wace matar tashi to sai da izinin ubangidanta in ubangidan ya yarda to zai yi masa azalo idan ubangidan bai yarda ba kuma to ba za a yi ba to idan ya kasance yana azalon sawa'an da izinin ita matar ko ba da izininta ba yana azalo sai kuma ga juna biyu yana da damar ya mutuncewa ba shi adda ciki ba don da shi azalon yake to shi ne mai littafin a shari'a musulunce yake cewa wayan haƙo bihin walad dan da za a samu juna bin da matan za ta samu duk da yana azalo to shi za a liƙa ma juna bin ba a cewa ba ɗan shi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ɗiban abin da zai halitta da shi a cikin maniyyar kahin ya zaki azzakarin shi ya da maniyyar waje Allah na da dama ya yi haka ne saboda aka matuƙar dai yana kwanciya da matarsa suna jima'i a to aka samu juna biyu shi bai da daman mukantawa bale a ce a kai ga li'ali in ya ce kuma ita ma haka nan shi adda ɗan to fa in da wiladatahu an samu juna biyu wadda haihu an samu ɗahi ta ce ɗa ɗanta ne wadda a ɗinta ƙaƙahu shi kwamin ya ce a a cutuwar shi an ku a su suka haihe shi ita kuma matar ta ce su suka haihe shi ɗanta ne falƙaulu ƙaulu ha to a nan maganar ta ake karɓa المثبت مقدم على الناس ta أصول الفقه wanda ke tabbatar da cewa abu ya faru to magana shi ake gabatarwa bisa ga wanda ke cewa bai faru ba don asali shine ya faru aure tsakanin miji da mata abinda ake sa ran mai samun haihuwa to ga ɗa ta ce mu muka haifi ɗan shi kuma yace a'a ba mu muka shi ba tsintuwar shi mu kai. da saboda haka a nan ita ce da gaskiya za a ba ta gaskiya ya zai ya bayyana mace ta durkufa ta haihu abu wai haihu shi shi ya haihu ko ita ta haihu eh haifa eh, ita ta gurba na ta <laughs> ya to ya sabce cewa ba ɗansu ba ne yana nufin ya kore makan shi ɗan ko a ce sai gini ita kuwa ita ta gurfa da ta haihu ita kuwa ta ce ɗanta ne ba fege ba ne ko da saboda haka dole ya ɗauki nauyin wannan ɗan eh والسرية يلزمها تلزمها البينة ko wasarriyatu ko tanzamuha albayyinatu idan ya kasance abin nan na boya ce sai ga ta da ɗa amma shi uban ya mutu cewa ba ɗan shi ba to tanzamuha albayyina ita an lizamta mata ta da akan cewa lallai ɗan shi ba zuwa ta gidan da wannan juna jun ba ko kuma a'a ba waje ta kwaso ta zo ta jiba ta yaba mai ba walahu al-istimta'u bima sha'a idan aka ɗaura aure tsakanin miji da mata yana da daman ya ji daɗi da ita bima sha'a ta duk hanyar da ya ga dama illa al da fi duburi face sai ga yin jima'i da ita ga addubura nan ne ba a halatta ba amma jikinta duk ko ina gaba ɗai ya halarta gare shi da wannan wurin istifna da malamai suka yi illar dubar aya ce ta alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ce fai za ta tsaharna hunna min haiku amarakumullahu idan suka yi wankan tsarki bayan sun yi haila to ku je musu ku yi jima'i da su inda ubangiji ya umarce ku ashe akwai inda ya hana kenan inda ya hana shi ne addubar kamar yadda inganta a hadisi la'an Allahu man ata imra'atan fi duburiha Allah ya la'anci duk wanda ya je wa mace ga addubarin nan saboda haka duk nau'in runguma da wasanni duk gaba ɗaya ga jikinta ko ina an halatta ma mijinta face sai ga ta kawai wa addabu fa'iluhu idan aka kama mijin da ke wa matarsa haka nan fa ta kai ƙara abu ya ishe ta saboda haka ga matsalar da ake ciki me a hukunci tsakanin shi da ita to idan aka kama shi to ladabtar da shi za a yi ba hukuncin liwaɗi za a yi mai ba don matarsa ce sannan ba mace liwaɗi tsakanin namiji da namiji ne ba tsakanin namiji da mace ba saboda haka nan ladabtarsuwa za a yi mai jan kunne yadda zai ji ciwon da gobe ba zai koma ba wani kuma wanda ya ga an wa wani haka nan shi ma ba zai fara ba yana da niyya amma abin ban takaicin wasu matan suka ba da dama idan ya kasance mijin Yace duk abin da aka samu wani duniya hatare za su ci saboda haka ga abin da hanyoyin da aka gwada mai yabi idan bi waɗannan hanyoyin mukamin ga da yake nema zai samu kujeran ga da yake bida zai samu ko kasuwanci falafala ko ina kasuwanci zai buɗe mu su ji daɗin su yi ta cikin ga ƙangi na talauci ita wadda zai tawa shi kenan tunda suna ganin jiki ɗaya jikinta ne shi kuwa mijinta ne ko kuma da aka tana ganin babu wani sauke tana iya ba da dama alhali ba ko menene dan adam ke da iko ga jiki ne ba akwai sanken da ubangiji su bada wata ala ya sanya ba ba ya halatta mutum ya kai kai ne ga halaka ya halaka kai ne da kai ne don ce to aini ad da kaina i kai adda kanka amma ba kai ka halicci kanka ko karkashin dokokin ubangiji kai kowa kake kuwa wa ya yata'allaqu bihi jami'u a ahkamil wad'i illa fi fai'atil eh, muli wa ihlalal mabtutati idan haka nan ya faru miji ya je wa matar sai jima'i da ita da addubara to ya ta'allaku bihi jami'u ahkamil wad'i duk hukunce hukunce na jima'i da mace ga farjinta to yadda yayi ga adduburinta ma waɗannan hukunce hukuncen sun tabbata in farko auren shi kenan yi haka da ita ya zama muhsini ta yadda za a lissafa cikin waɗanda suka yi aure in yayin zina aka kan mai jehe shi za a kashe shi an fahimta ko ya zama mufsir daga cikin hakan ɗin kenan na alwar ko da za a dubarinta ne je mata to za a hukunta shi akan haka nan sannan sadaki ya tabbata gaba ɗai in daga rannan da yawan nan lalatar da ita arminsu ya wace ya ce wato ai ban sadu da ita ga faraji ba shakon da ka sadu da ita faraji ko kuwa kware ku saboda haka zai ba ta cikakken sadaki har in ya kasance bai ba ta duka ba sai ya kammala mata ba magana rabin sadaki ba sannan kuma za ta yi idda shi ne ce abinda aka toge kawai illa fai atal muli face dawowan wanda ya kila wanda ya rantsuwan ba zai jima'i da matarsa ba fiye da wata hudu siya wanda ya kila to idan ya kasance ya yi je gare ta amma za a dubara to wannan ba a karɓa bai dawo ba hanyar don wannan saduwar da ita haramtaccen saduwa ya da wadda shari'a ba ta yadda ba saboda haka sai in ya sadu da ita ta farajinta nan ne a ce to yanzu kan ya dawo wa ihlalar mafutar sai kuma halattar da wanda aka wa saki uku wanda ya aure ta bayan an yi mata saki uku bai sadu da ita ga farajinta ba sai ga addubara to ya sake ta bai halatta ga wancan da ya saki ya mata saki uku ya ce tun da ta fito bari in koma mata wannan din halaccin bai samu ba hayyar halaccin ba zai samu ba sai wanda ya aure ta in ya take ta ne ga farji to fa in nakizat wa azaha idan mace taiwa mijinta tashin kai taiwa mijinta tsaurin kai ta mai ɗa'a da biyayya yi ɓanyi kakki ya ce na yi duk abin da zai faru shi faru ko da ko tana zaune gidan ba tashi sai ta je gidansu umarni na ba ta to wadda ta yi nushuzi ke nan ba sai ta yi yaji ta bar gidan gaba ɗaya ta koma gidansu ba idan haka ya faru Allah ce wa'aza ha shi mata wa'azi wallahi ta khafuna hunna Allah ce fa'izihunna wajiruhunna fil madaji wadribuhunna matakai guda uku sai Allah ya ka azzar karshe duk gaba ɗaya mataki na karshe kenan in ta kici ta kicin cinyewa to kaɗan mata buloli tare da shan a yi mata wa'azi in ka san cewa ba karɓar wa'azinka za ta yi ba dama ne ba ta karɓar umarninka ba ta hannuwa ga abin da ta hane ta saboda haka ka gayyato wani malamin da take jin magana shi ya zo yi mata wa'azin in haka nan bai yiwuwa a yi rikodin wa'azin a zo a sa mata ta saurara idan haka nan ɗin ya yi magani wadda lalham shi ke na an zama fainin samarar idan kuwa ta ci gaba bayan a yi mata wa'azin hajaraha to ya ƙaurace mata ƙauracewa ba za ka yi kwanci aure da ita ba ba ta bin umarninka sannan ka hana ba ta hannuwa to tana cewa kuma ta zo ka biya mata bukata wani rere ne wa ke kenan kai ma ka biya mata bukata ta zama so ko aiko saboda ka kaurace mata gaba ɗaya komin jarabarta to nan za ta wa'azu idan alkur'ani bai bishe ta ba hadisai ba su bishe ta ba kyawawan maganganu da lura su duk ba su bishe ta ba to in jarabar baki to nan wurin kwanciya to zai bishe ta nisantanta a wurin kwanciya zai bishe ta in kuwa hakan bai amfani ba fa'inta ma da idan ta doge ba barabaha to ya buge ta amma gaira babban rihin bugu wanda bai kotar da fatar jiki bale a kai ga kare kashi bale a kai ga kwanci lagalaga ya ba ta kashi kwanci lagalaga ya fata kwanci lagalaga wannan ba daidai ba ne za ka yi mata bulalar da ba a maganin alamar bulalar da jikinta in kuma da hannu ne ka a zafar kanta za su kwanci ka hatin jikin ba jaka ba ce ba dabba ba ce sannan me son kake ta ladabci ta dawo bisa da'a ba so ta kai so kake ka halaka ta a yanzu babu ba irin nau'in bugun da za a yi mata kenan to ko 'yan makaranta su ma irin nau'in bugun da za a yi maka kenan ta kai dole sai an bugi dan makaranta ba ka bubulala ba ta cikin abin tarbiyyar yaro ba a tarbiyyar yaro da bulala ana tarbiyyar shi ne da kyawawan maganganu da jawo hankali da ba shi misalai masu jawo hankali da nurar da shi abinda bai sani ba nan da nan kaga ya lagarki in abin ya ƙi cin yawa sa shi wani aiki da zai wahala nan sai ya bi amma ba da zuwa ya zan da an matakin farko a'a duk wanda ka haka nan ba mallami ba ne ta wannan matakai guda uku da aka ba miji dama kenan wurin ladabtar da iyalinsa idan ta ƙi ce ta ƙi cinyewa tsakaninsu ta ƙi mai biyayya wai za ƙabbaha ma bai idan rikicin tsakanin miji da mata ya munana an yi ta kai kawo an rasa kan ina ne tushen ma wannan rikicin bali a walwal. daga mijin ne ko daga matan ne an tasa ganewa kamar yadda wani mai littafin asumiya yake cewa وإن ثبوت ضرر تعذر ورفعها لزوجة ورفعها تكرر إذا يا كسانشي من ثبوت ضرر ثبت شوكروا ta'azzara ya buwaya miji ne ke cutar da ita ko ita ke cutar da shi an kasa ganewa kowan ya zo zuba bayanai ne ta hanga mashi da gaskiya kuma ga ita kwanta ta zuba bayananta da to lalle kan zalun ta kishi a rasa ganewa tawa ya ce fal haka ma ne ba abu yi ba sani bai na kuma bi nukwadar ma ne za a ɗauko mahukunta guda biyu gehen ta cikin yan wanda a ɗauko ɗaya gehen miji a ɗauko ɗaya a ce to maza ku je ku zauna ku san yadda za ku warware wannan hukunci tsakanin in ma tabbatar armi in ma raba aure shi ne ke bayani na wa iza qabbaha ma bainahuma umira al-muta'addi bi izalatihi wanda aka gane cewa shi azzalimi kitar iyaka to sai umarce shi ya bar wannan zaluncin do arme ya koma daidai in so sai na sulhunta tsakanin to fa in juhila idan aka rasa ganewa fa a lokacin bu'isa al-hakimu eh, bu'isa ko ko ba'sa al-hakimu akamaini min alihi wa aliha anan mai unguwa da aka yi kara gare shi ko hakimi ko uban kasa ko kuma wani babban malami zai ce to yanzu abu ya buwa ya saboda haka za a sanya hakimai guda biyu su je su zauna da ku su tattauna da ku su saura ku saurari kwarai ya kuma ne su yi hukunci su yanke hukunci gaba ɗai ba wasu je su saurari bayanan ku su kawo labari ba a'a an ba su yuka da nama bil'aflahi su hukunta abin da ya fi zama maslaha tsakanin miji da matar min sulhin ko dai sulhu aufdraft ko kuma raba aure fayam bi ma haka mazu da abinda suka hukunta kuma ya riga ya tabbata da bayan miji zai dawowa yana duddufa kuma ko kuma mata ko yan uwa a an riga an gaba a wannan wurin umar ibn khattab radiyallahu anhu idan haka ya faru ya zaɓi haka mayan ɗin nan su je su zauna su yi hukunci an ba su yuka da nama idan suka yi hukunci aka samu jituwa aka yi sulhu tsakani to madalla sun tira in suka je suka yi hukunci suka ce an rasa gane har yanzu ba gane kan lamari ba saboda haka babu yadda za a sulhu tsakanin su abinda an maslaha raba aure suka raba aure suka dawo ma sarkin musulmi da jawabin cewa to aikin nan da aka sa su abinda suka gani cewa shine maslaha a raba auren na tsakanin su da ce ko sai to kun yi aiki ko kun kyauta ku koma can a samun min bulala ta samu mai bulala to sun shiga wa bulala su haka ma ɗin da suka je suka raba aure bulala suke musu ya ce ba ku yi aiki yadda Allah ce a yi ba kuma tun farko ba ku so a yi sulhu ba don da Allah ce in yi rida islahan yi wa wasu lahu bai na kuma idan waɗannan haka mani ɗin in sun yi nufin su yi sulhi cikin zuciyarsu tun zaman harko to Allah zai kawo muwafaka da tattaunawar da za a yi Allah zai sa a dace a kan cewa a sulhunta amma tun harko ba ku yi zama da niyyar sulhu ba zaman da kuka yi da ne a daiwa ki armen ba mu huta da zaman da kuka yi kenan saboda gobe duk wanda za a aika cikin haka mani to zai sai ya taka tsantsan da zama da ka irin ɗaukar irin waɗannan matakai yana da amfani kowa aka sa aiki zai mai da hankali kwarai da gaske sannan ya ƙoƙarin iyaka ƙoƙarin shi wurin ganin cewa aikin da aka sa shi ya yi daidai yadda ubangiji su ba da wata ke da bukata don ba da bukatar rabuwa ba da bukatar rabuwa to daga nan ya zo magana akan wannan babi na alkasar sai faslun idan gaba zauju miji ya ɓace ya yi tahiya shiru ba san da yake ba babu labari in yau ne ga waya shiru ga matafiya kuma shiru duk ko'ina an bincika shiru babu labari Domin ya kamata ɗalimatar za a yi haka nan zaune shari'a mita ce gaibatan munqati'atan fa kuwa wanda ta yanke labarin shi gaba ɗai ba da labari walam alam. hayatahu ba ta da masani akan cewa shin ma yana raye to falaha rafu amriha ila al hasib sai ta kai ƙara a wurin alƙali ga halin da nake ciki wata kaza ko shekara kaza wani shiru na bar jin labari ne babu waya inda muka sai da kuma duk matafiya da ke dawowa daga can da waɗanda ke tahiya duk gaba ɗaya su ma sun ce ba su da labari to me ya kamata kwayo arba a sinina a ranar da ta kai ƙara tsoron na hukuma take da masaniya game da wannan lamarin saboda haka aiki ya koma ƙasa alƙali zai ɗiban mata ajali na wata hudu duk da malamai arba'a sani eh, shekara hudu afwan zai ɗiban mata shekara hudu idan ana zaune lahiya lauke ba a lokacin fitina da yaƙe-yaƙe ba irin wannan lokacin da muke ciki ba lahiya lau ba kuma wurin yaƙi ya tafi ba da dace mayaka sun dawo shi zai dawo ba ko? kyau in ana zaune lahiya lauke nan ake gama magana in ya kasance akwai wani yanayi to ana kula da wannan yanayin a san adadin shekarun da za a ban mata na jira ko kuma za a jira ko ba za a jira ba wanda ya je wurin yaƙi an tabbata an gaji cikin sahun yaƙi mayaka sun dawo ai ba mu magana cewa ɗiban mai wani ajali shi ba mu magana cewa ajali gari shi lokacin fitina ne kamar halin da muke ciki yanzu to lokacin ne aka ɗan ɗibi ajali amma ba a kai shekara hudu amma ana zaune lahiya lau to lokacin ne ake ɗiban shekara hudu fa'in ulima mawubi'uhu idan aka gane wurin da yake katabahu shi alƙali ya rubuta mai a rubuta takarda kai tsaye zuwa ga alƙalin wannan yankin a umarce shi wani mai suna kaza yana wuri kaza ana da buƙatar gani a wuri kaza lokaci kaza shi alƙalin zai sa a je a samo mai in yaso shi kuwa ya izo tsayar shi in ya so ma ka taho don bashin da aka yi na jeka ka dawon da aka yi duk suna bisa gare shi zai biya au naqliha ko kuma ji a ɗauko shi au salam ko kuma ya rubuto mata saki sakin yi wa illa idan ya kasance shekaru hudu sun cika babu labarin har yau amara da iddatul wafati alƙali zai umarce ta da yin iddan mutuwa bayan cikin shekara hudu wa ubihat lil azwaj sai a halarta ta ga masu arme su arleta fa in zahara to idan aka gane ha kabla ne ta sha tun ba ta yi arme ba ta gama idan mutuwa amma ba ta yi armen ba sai ga shi ya taho kwatsam fa huwa ala nikahihi to yana nan bisa ga arme ne wa badahu in bayan an daura mata aure ne fa ya faɗo ta futu za ta kuce mai dukuli idan shi mijin da ya aure ta ya tare da ita ya yi dukuli da ita to shi ke shi wancan na farko sai da shi haƙuri labil aqdi ba da ɗaura aure kawai shi ke nan ta kuce ba na farko ba adal asahi ko bisa ga mafi ingancin ƙauli da sabanin da malamai suka yi wasu malamai sun ce da an ɗaura aure shi ke amma zance wanda ya fi inganci da hujjoji shine a'a sai ya tare da ita tukun in bai tare da ita ba to maza ta koma mijinta wata kau bihe tsalƙatun saki ne ke faruwa ko za a hukunta da saki hukman bisa ga abin da hukuncin da alƙali ya yanki ƙablar iddati gabanin ta kammala iddan tana cikin iddan mutuwa ko to alƙali zai rubuta saki tsakaninta da wancan mijin da ba a gani ba amma saki guda saboda haka in ya dawo din to saki guda tsakanin isa ga yadda shari'a ta ba alƙali dama ya hukunta ba a walwale wannan sakin lalle dai su koma ma armai in bai dawo ba kuwa to shi ke nan ba don ba ta zuwa gidan wani da yabuwa armai wani fayin kana kalbana biha idan ya kasance ya yi dukuli da ita shi mijin gada ya tafiya sai falaha maharuha to za a ba ta cikakken sadakinta wa'illah idan bai kuli da ita ba an ɗarma arme ki dai shi dawo shi nan, to fanis kuhu za a ba ta rabin sadaki ina hukunta cewa ya mutu ne wannan da dukuli saboda haka cikakken sadaki za a ba ta to fa za ka mata hu shi ne ko kummila laha ko akmala laha ya rubuta ma akmala laha ko kuma kummila laha ko dai shi cika mata in yana da dukiya ke nan ko in ko bai da dukiya to dai za a cika mata sadakinta cikin a ɗaya cikin bai tilmali in wani daga cikin 'yan uwa bai ba da sadaka cewa to gashi a kammala mata sadakin ta ba babu wanda ya bi sabilillah to a ɗebo cikin bai tilmani a kammala mata sadakinta wala tuqsamu tarikatuhu illa bi tayaqqud mautihi ba a raba dukiyar da ya bari a matsayin gado sai an tabbatar da mutuwa sai aw mudhi ma la ya'ishu ila mithlihi galiban. ko kuma ya wuce shekarun da ba zai maimaita irinsu ba kuma a duniya bisa ga yadda mafi yawan shekarun waɗannan ƙarni suke ƙila tamamu na sana wasu malamai suka ce shekara saba'in ya shekara saba'in eh, a ta ce to kuma wasu saba'in kwa duniya bisa ga zalibin adadin shekarun wannan karnin da mutu wakila 80 wasu malamai su kuma suka ce 80 in ya kai shekaru 80 a ce to a rabe dukiya wadda ke da ya da shekara 40 ya yi wasu 40 kuma saboda ka duk bidan da za a yi ba a gane ba ba a raba dukiyar sai ya cika shekara 35 ko kuma 40 sannan dukiyar da ya bari sai a raba don da wuya a ce akwai wadda abin da zai lalace don da tun da ya bar gida in akwai abin da zai lalace wanda ya bari aka hin lokacin ya lalace saboda ka ba wani abin da zai lalace in gida ya bari gonaki ya bari in bisashe ya bari to duk waɗannan kaga ba lalacewa suka yi saboda haka sai a rabe su sai a bar su har ya shekara 35 kan 40 da yi ko kuma 40 kan 40 da ya yi kahin ya bar gida wa ta hidul hakimu fil asiri hakim ne sarkin musulmi zai yi kokari iya kokarin shi fil asiri game da kamamme wanda aka kama a matsayin hursunan yaji a hannun kafirai a matansu nan gida to sarkin musulmi ya kokari din yadda zai na fanso su wal filin fil da kuma wanda aka rasa shi a fagen daga an je fagen daga tare da shi an gane cikin sahun yaki to an dawo ba a gane ba kuma ba lissawa cikin waɗanda aka kashe ba to ya za a yi a yi ƙoƙari a bincika ko da gawa ta ɗan su gani kuma ko a ji labari mai watakila wasu kame shi sun yi wani wuri da shi In gairi ta ajiyar ba tare da jinkirtawa ba wallahu a'lamu Allah shi ne mafi sani dangane da irin waɗannan matsalolin Mo dai mutane da zahirin abin da ya bayyana muke dibawa mai hukunci da shi kwalaikun musulun so wanda ya aure ta na biyu da kuli da ita ba bai ga mijinta ya kwarai ku me za a rike su saboda me za a rike hmm? za a maidar mai sadaki duka ba za a ce a baka rabi a maidar mai rabi ba an fahimta tsaro kitabun tsala an zama babin nika kitabun nika sai a tsala ku saki fasulla da ke magana a kan saki الاثنتان في العبد كالثلاث في الحرم saki biyu ƙolin saki kenan gabawa yana daidai da saki uku ga wanda adda da in ya saki uku ɗaya bayan ɗaya da lokacin ta bai santa sai ko saki biyu ɗaya bayan ɗaya wa huwa ba'inun saki ya kaso kashi biyu akwai ba'in sakin da ke nisan ta matan ga mijin sai da dama ya ce ya kama aure shi sai an kuma ɗaura aure tsakanin an bai shirko daɗa ko ya zan sai ta yi wani auren ma tukunna in yana bukata ya biɗa kuma a kuma ɗaura aure tsakaninsu ko ko a'a ba sai ta yi wani auren ba ran da auren ya wace watakila rannan ana iya kuma shiryawa kuma a ce to a kuma daura aure an fahimta ko ba irin ne dai ba ta komawa gidan nan sai da sabon armi tabinu غير المدخول biha macen da aka aura ba a yi dukuli da ita ba sai aka sake ta to tabinu tana nisanta ga shi mijin da ya mata wannan sakin da wahidatin da saki daya ya aure ta bai dukuri da ita bai sake ta ya ba ta rabin sadaki ko kuma ita ta yahi mai sadaki na bai tago sai kuma shiryawa kuma to kama arme ne zai yi ana ba ba arme tsakani lokacin da aka kulla arme ana kulla kuma ya wani arme ko to ba ba arme tsakani saboda ka sai an yarjejeniya an kuma ɗaura aure kuma zan yi dukuli da ita ba ba ta taɓa zama matar shi ba sai ga wannan ɗaura auren to ko ga ɗaura auren ma bai bar ta zama matar shi ba ya ce ya sake bai da kuli da ita ba, inda ya yi da kuli da ita to da wannan kama auren zai yi inda suke guda an farci bambancin su ko? matsayin sadaki na farko? shi ne nake rabin sadaki za a ba shi sakinta ya yi tun bai tare da ita ba ko dai shi shi ba ta rabin sadaki ko ita ta ce ta yi mai rabin sadakin da zai ba ta sai ya biya eh sai ya biya sadakin ko daidai da haka nan ko ta ce to yanzu kan sai ka yi ƙari ya eh. <laughs> yi wannan ya riga ya wuce abin da ake maka bayani ya sake ta tun bai tare da ita ba ko dai shi shi ba ta rabin sadaki ko kuma ita ta ce ta yahe mai rabin sadakin ma da an ka ci gidata ya fahimta ba gwaya wa fushi ta ba ba magana fushi ba ya fahimta maganar tausayawa tausayawa tana ganin cewa ba mai ƙarfi ba ne saboda haka rabin sadakin ga da zai ba ta ita ta haikar rabin sadakin nan saboda ka bar ta bar mai yanzu zai fara canja armota eh ita ko Allah ya koro mata ko wanda ya hisi to saboda haka an riga an kammala wannan an yi ta wannan babin ya ba ta rabin ko kuma ta ya yi mai rabin tau sai kuma abin da son kuma kuma motsuwa kuma aka ce to yanzu kuma a je a daidaita dai ko ko kuma da can wasu matsaloli ne suka taso to aka yi sakin to yanzu kuma an shawo kan matsaloli. an bai da ko ba abin da bai faruwa kyau saboda haka za a zo kuma yanzu yarjejeniya sabuwar yarjejeniya za a yi na biyan ka shi. ba a komawa can cewa ya yi mata kuta ya yi bai in ya so sai a sabon sadaki in ya so a tsarma abin ita wanda ba da huli da ita bake na ko saki guda na nisa ta amma nisan tawon ba wata ita ce ta auri wani namiji ba ba sai ta ce ta arme ba shi ne ce kal muhtali'ati kamar ita ma wanda ta yi hulki ta da mijinta ka ba shi da kinshi shi ke nan ya sallame ta ita ma wannan duk da malamai na da saɓani akan cewa saki ne ko buɗewa wuri ne to da dai cewa masu cewa sakin ne da masu cewa a'a faskun ne buɗe aure ne ba saki ba duk sun ittifaki kan cewa ɗaya da daman ya ce ya kama armi ne sai dai ba kuma ɗarma sabon armi kuma an fahimta ko illa bi tsalabi bi nikahin jadi wa alaikum salam da ta bayan tada to nan cikin masallacin da to ya yi aure dawa ya aure ya samu an dalma mata eh, an sakan mai ita na ji da uwayen da suka uwayen ta eh to sai samu labarin mata dai an tsora mata aure da an da ita to sai wani ta na'am hmm. to an faɗa mai ga wata aure ta ga wata aure ta mm sai gano ta to da an ka ya fi su ke to da gano cewa tun babu shari'a babu shari'a nuna haka yanzu ta koma eh, mijinta na farko eh. yanzu wanda ake ce tana cikin tana da juna biyu ko wata to tana da juna an ka da biyu ko eh. da shi yanzu gama gadan halin yanzu ake ciki ko an riga an gama ne halin yanzu ake ciki ne ana so mutane ciki Eh. to shi da shi da shi wancan da ya kawo da suke hmm. yake da da na farko dai shi mijin da ne wayo ne shi wanda ya je wurin bidan bai dawo ba

shi da wato sannan shi shina ganin mutanen gida suna zuwa suna komawa wanda ya san shi an daura mata ka tsohon gina ya sai an zama ta mai ga wanda ya tsawo da ko da aka lalle ya abin nan eh, ya takari faɗa shi ne na ce duk da haka nan shi mai matar da aka armar da ita ya takari faɗa ba a haka nan takakkan nan da ya kai fada na iya kamrewa wurin na har kashe-kashe na ba haka ne kamata yi ba eh su uwayenta da suka aurar da ita gare su ya kamata ya dawo to shi ke da yanzu dai abinda ake cikin duka ba ɗan shi ba ne ɗa wanda ya aure ta ba ɗan shi ba don auren da yin ba aure ba aure ne cikin aure zama da haka bai yi wa kuma ce ɗa kuma ɗan shi ne inda armen ba armen halittu ba ai an riga an kama ko ka ta koma ba Thank yanzu matukan mace na gidan mijinta don abin da ya faru to mijin nan na tafi shi adda nauyi shi aka azama nauyi saboda haka shi adda wannan dan shi tsohon mijin da ya dawo ya ta yi an su mata wanda ya dawo ya tafi an so mata ta yi ko inda aka armata da ita shi adda wannan dan game da shi wannan mijin da shi wannan mijin da uwayenta duk buloli za a yi musu kwarai ku na keta ma shari'a an fahimta inda shi wannan mijin da ya dawo ya zo inda alƙali ya faɗi duk gaba ɗaya da an kwashe su an kai gina yari ha? mukaini yan cikin gida dai muƙwiniya cikin gida dai ba su ba ta a a a ana dai kyauta eh? lokaci ya yi ko da zama da aka akan atsala kudin da ke da za mu ko? a eh? an ce tana da juna biyu ka ce za ta yin suna yi suna ga ta da juna biyu ta ba da istifra'i dai lokacin akwai juna biyu ko babu juna biyu eh sannan kuma yin suna istifra'i mai za ta tuna mijinta na shi wancan kamar farko na eh so a ce kamar ne a ɗake so ba an zauna har ya biya ta daki ya yi mina na mina na ba to ya zama kama kamar kwarto da saboda haka ba miji ba a ce mai miji eh, wannan nikahun batilun ne eh ce aure ne babu wannan auren da bai Allah kyauta to saboda haka wajibi ne duk wani wanda zai tafiya ya zan yana kula da matar da ya bari gida kada irin waɗannan kwamatalan su ta faruwa hanyinta ake tauyewa ba karamin tauyewa ba kuwa eh wurin ciyarwa da wurin kwanciyar eh, da miji da mata eh, babban haƙoƙi ne manya-manya haƙoƙi ne ake tauyewa saboda haka wajibi ne mutum ya kula da irin nauyin da ya rasai a kai Allah ta mu dace da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk